gwamna ko shugaban kasan kansa ko wani sakatai daga cikin satarin gwamnati yanzu ba sa jin kunya su je kasan waje suna gaisa da shugabannin kasan waje a halin da kasan suke ciki ba sa jin wannan kunya yanzu abin da ya faru a ƙasa amerika ba abin kunya ba ne a kansu mutum ɗaya aka kashe ba ma musulmi ba mutum ɗaya aka kashe ka duba yadda aka tada hankalin trump har sai da ta kai ya koma ya shiga underground ya gudu hankalin shi ya tashi mutum ɗaya aka kashe wanda mutumin nan da aka kashe ma bari ku jin gaya muku fasiki ne daga cikin fasikai ba mutumin kirki ba ne ran fasiki aka kashe amma an yi ca duniya ta san an yi amma an kashe mutane sama da ɗari ran mummunai masu sallah amma babu inda kake ji yana motsi tun daga cikin gida najeriya har waje mai magana wani ya zo ya ce wai ba amma shugaba in kare akan mambarin karatu kai awa a irin wannan zubar da jini da ake da tozarta mutane yanzu mutanen da da ake kashe mai laifinsu wani abu saka mallaka na dadin duniya hatta wajen kwanciya ba su da shi mai kyau hatta abinci mai kyau ba su da shi wutan lantarki wannan ma ba su da shi amma mutanen nan suna zaune a cikin karkararsu ba su taka ba ba su ɓarar ba ba su ce gwamnati dole sai ta musu ba a ba su rayu ma an gyabayo haka za mu ci gaba da tafiya shekara nawa na kashe mutane a ƙasar nan haka za mu ci gaba da tafiya a ƙasar nan Abin da zai baka maki suwa yake yin wannan abin a ce mutane su ɗauki awas. a cikin gari suna kisan mutane babu jaman tsoro ko ɗaya ina amfanin kudaden da ake fitar da su don magance security ina albashin da ake biyan sojoji da 'yan sanda ina budget da ake magana an fitar ina ciwo bashin da ake dan a inganta kasar ina suke kuma duka za ka ga ana wannan abin ka gaya min sarki guda ɗaya da ya magana a arewa akwai wanda ya magana ina malaman da suka yi ƙoƙari aka kawar da wancan gwamnatin saboda irin wannan matsalar da ke faruwa ina suke yau su yi magana akan abin nan da ke faruwa kar mu zama maciya amana mana jama'a kar mu zama maciya amana shin wannan abin me yasa yake faruwa da arewa ne kadai me yasa ba a jin shi a kudancin najeriya me yasa arewa ne kaɗai irin wannan musiba ke faruwa ya kamata mu tambayi kanmu shugaban ƙasa kana gani wayannan mutanen sanatocin nan suna nan duka ga su nan duk wani tunani yanzu kana gani yanzu nan ba ka ganin karfin su wanda zai zo ya sallar juma'a cikin halin kulle na corona za ga an dau mataki a kansa ana nuna akwai tsaro amma kuma an kasa tsara rayukan mutane a wancan lokacin mu abin da muke fada shine idan gwamnati ba za ta iya tsarran mutane ba saboda mu dinnan mun ta'allaka ba wanda ke da bindiga ko kyakkyawan tagobi ba wanda yake da shi a aji ba dan ko ba saboda mun mika amanna da imanin cewa za ku kare mana rayuka mu da to idan ba za ku iya ba ku ba ma kowa dama ya dauki makami ya kare kansa shine kawai dan ba zai halatta ba kuma ba zai taba halatta ba ka zauna a kashe ka a banza a hofi wannan bai taba halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce cewa duk wanda aka kashe shi dan kare ransa yayi shahada inji manzo Allah duk wanda aka kashe shi dan kare dukiyarsa yayi shahada duk wanda aka kashe shi dan kare ahalinsa yayi shahada inji manzo Allah to idan ba za ku iya ba ku bar su su samu wancan shahadan su dan makami su kare kansu wallahi ba kaka dauka wai a ce wai a tsaya ana faɗin wannan maganar shugaban ƙasa ya ce Allah ya yi Allah wadai za a ɗau mataki ba maganar za a ɗau mataki ba mu gan shi a action yanzu mutane nawa aka kashe a Borno ƴan boko haram suka kashe a wannan halin gwamnatin Najeriya take kokarin releasing ɗin ƴan boko haram to